بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا غاب سكويا في الويبرو غنبي كراتيه من لتافيا مختصر سيرة نبي صلى الله عليه وسلم وصيرة أصحابه العشرة إتا بكرو جيتي رأيوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم جنب صحابه جي زاقوه نجي زا درجة كوشنا سكو بيقو يا بينه زمانا يساجن بياني يتيا إتا بكرو جيتي رأيوا سيدنا أبو بكر تو أمرونا إيقا قدام etayen zata cabu ngai na usman igiyan afano ya ba zaitiyan abu abdullah usman bunu affan radiyallahu anhu ne ji kuniya bi abu abdullahi nan na usman wa igi affan afano wato igiya ya igiya abul as abul asamai giya umayya umayya ce giya abdushams abdushams giya manaf yaltaki ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi abdi manaf wa huwa al-abul khamis dangi bayan sayidina usman da laku ganibe dangi bayan tuci sokwe sallallahu alaihi wasallam iban e da kwe tuci ya nabi na ga abdu manaf nan a da ake ba kin da diddan gibo annabi ake ba bayan sayyiduna abubakari muke ake ba bayan umari na a taru ke ba bayan ziyan ya sayyiduna usman ya ibn zashi ne a ibata maka ci jayo kureshi ci jayo wa ummuhu ne sayyiduna usman aga yawa ga arwa bintu kurais arwa bintu kurais a tare sunan na yan sayidina usman yau zai mamma na sayidina usman yau suna limanin na kwayin sayidina usman a yi wuga umu hakim albaida egiyan abdulmutalib nole na kuke da alaka mai zina da da kwayin nabi sallallahu alaihi wasallam ngayi abdulmutalib allahu akabar أسلم قديما وهاجر الإجرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان مدمني زي جدا دالو مسلم شنا دمني زفر كوجو ومجن إجرين زغبا waje jira da habasha lokaci na bayi ba makaci ji fe kun sahaba nabi muhammadu jinan sallallahu alaihi wasallam wuce ga ala kila da kiyan habasha nan muke biya tela da babu madina gani biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ijira su guba mu jau umajigin zagi guba ya nabi muhammadu yawo sallallahu alaihi wasallam allahu akbar zafar kwayi ruqayya zai baci ummu kulsu wa ruqayya jajali eh, jinyawo ajali ruqayya baji na da kumbadar wani galau da kumbadar luwayo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke ya umu kusumu layu ga layu ga zunurai na zaba suke guba sai bane zadda ta cikin bane jinyagin zagi guba ya annabi sokoya wana sai ziyo sai na usman annabi sun ziyu sarawi annabi sun ziyu sarawi nana isha gan iza ja gan dabawa bo in ke boko ba amma wani sayi na usman ya ji sallama na wadda ya lafe boko ya wato yi soko mai wa bayani ga wuce abubakar agadan umaru agadan kin da a zaji shi umbo wajen da nan da ce lugwa na kan annabi fai gabe na na yi shinga ala astahi min rajulin tastahi min mala'ika me ya so su yi ya iza ba gina mala'ika su kuje sun ziyuna allahu akuba jesu ya sarawi jesu ya sarawi su kube boyuyu wawali alkhilafata sintai ashara tana illa ashata ayyam e ya guwa bai guba a shi musulmi shi zo fogukin dimbo oga fogu ga jimini ya ya gobe guba ya ta ciyan alkulafa hura shi duna sahaba wuce kogunin na wadda jilo paga ta ci alifancin abubakar na kayan bena guba tutu umar ya guwa tutu osman ya gobe gube sai duna ali ya gutsu jinjin bugo usman da jilo paga so kube man da ce ga hafo gobe guba a cagadin mini ya go guba na wuji ta alifanci wani wa kuti lafi zilhijja li samani asha hallat mini ba da al'asr amma na usman wu da miwubo etoyin zilhijja etoyin zilhijja wunga eto ne lalata hajjina eto gobe gube ci gane wani ya musulunci allahu akbar lisamani ashra khallat minu na zulhijja di foguto tana zumai sallala asara ato na zulhijja di foshi di gubana zuma sallala asara a caga awo la ilaha illallah wa huwa yawma idhin sa'im fa na sayyidina usman nawawi bi azun la ilaha illallah mutu ga wannan na ga nabi muhammadu ga ya ba mi bawa ta mi yi na wannan na fa wuce usman ya ba mi bawa ta mi ga maji faru wani wula da mai charles ma da ya wo amma wo na ijirade sana amsin wa salasin hijira da ya ijira hijira nabi kanga de ya gbawa bai gusi na nabi tela daga makawalo madina na wude yaro ji ga awo wa ibnu ismatai wa samanin wai giya shi ni bai guba kanga 82 years ndu ya ci ku nole iga nabi shita bai gute yin fai jebu abubakar shita bai gute umar shita bai gute amma e ya shi ni bai guba a ci a lokaci na wuri zai shi wuwa ga kawari jawaji ba rufu ja yau na ji tinya tinya misira tinya basira tinya kufa akunfa a tiya babu madina ya sha nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai na usman da shi tiye musulmi na ibola edi kota musulmi ya da wani kin da abuja ya nigeria na ce ga madina ya kiye musulmi kan ga edi kota ga da wani zamanin na. ali ga mu ya rikota lokin ya kufa ya ce babu abubakar shitina umar usman ba rufu na jiwu sayidi na usman na kila ci wuwo a ga sayidi na usman ya je kafiri a ga wani ji zata ta wani ji zata ta mulke ai buji a tiya madina farko a kayan benin sayidi na aliyu hata ina je ga wani ji na kwatu ga basuku su ku alamar rijiya ca mata a dike bi shiri ji ci pakun bena ba rufin na iji su magare bai mawuzari da bena na yi ga yato aji awu gwa ku sahaba ci ko da da aji a da tulo haji loji da e giwa gi ga ke fi jaukan ga a ga ke fi madina bu to su mai giwa na ji ke gi sahaba ji na a guya izini a je yawu ba rufu na najila kumbe yi ga jini da gara na je gyaje maya na ilugu a je gyami to bangiya bwana mi gaye kokke ya ba ne kunga je patampa gogo ye lo agwa na ilaha illallah ngala man jigan na usman darayo ngala ne gi khawariji ji kanga na yejo ba na jin kan gane ngalwe jin wani zai wona iri sai na umar na gaba na ga hazo ko ce ga zawangi iri iri ga so cube goyo a ga waje kafiri kin dore boko haram je wusa wangi ji fikin mai duguro yobe yau la ngo le fozu maji e ji na ga mubi kinya adamawa na sallah ga gi boko haram da jibe jama'a ji ne zara ta woni wani abban bulada na kan abban bulada na kan zara ta su masalaci wala gaga zai jini ba na la hila illallah le musulmi na jiyo kafiri galaman je nau ya akida ya wato za wani kafiri ya su gici ji kafiri gabanan na ji kafiri akida boko haramu akida zai ji usaidi na usman na gane wani ngala ga wadai zato wange wala ba musulmi a da ga musulmi da na ji la ilaha illallah yi uzuri ga wuzu musulunci wa yi mugya da wani wuje wayan doci na wale wani ji ya kafirinci da nan jahilci da bi mupya mupya ngala sayidi na a tungala imam maliki gadda mi ga le musulmi e lotun shi sudin ni ko e gaga ya kafirinci ko e lotun ya kafirinci shi sudin ni mici belli ye be tu musulunci ni na yi ga giya kafira e bu zato wangi ji lobu bana wuje wute ga tunna e to kafirin ciya wuce ga ganna ya ga wani ga kafirin ciya so kuma ya za uzuri e te giwo e ti jahil ciya go ma kunna mu'azzibina hatta na ba rasula to jama'ar musulmi ji in na ga yau gwa ga akida boko haram giya e na zai ji wu sayyidina usman na ayan gudu da jika yayin da ya e da e dajin na nuwana ya buna zuye sun hacca ya zamu shi tun yi na hila illallah ya buna da man wuce kundu ci gamu fai da ji tawafi wani zaye ya shiga su kufa miya man ce ga wa fa bai miya su kufa bai miya man ce ga wa fa miya kijan nga egwu na wo a ga tsukun egwa ya zawon gida na wa ga tsukun a sa wunde gwadon wuzu ibo sai da na usman bu muke wuzo na a wuzo na wuyi ba zube gwawun a sai gwawun ci gaje tsukuntun latun kiyama kendo dai zai je wa la usaini ya giya nabi muhammadu nasu zai tun ije wani zan bai cibi na kun dalawa ne annabi ga laifi guta da na sokon luka kiyama tun ije wani jiyan wazagwata tiwo tun ije wani sun yi jau zai ji wa lausai ne nan gawa ya ga adde zai biyan na kin da jama'i wuji ci wa za nini daga tiya izu shi kan gawa na ya da tiwon da zai dai gwafi wani sha ci shi ba kpata da bi ji fili masalacin tun yi jau a zai yi da wuce a yara igi eti zalunci wani wuce yi na a gira yi ita adini wuce yi na wuce fitina wuce ko na ka musulmi ji dia na yiwu ya na usman daga kan ga musulmi ga arba'in ne daga kan ga fitina lo aluma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so akida boko haram na tinya na wuce ga mm adabu ebe tare musulunci annabaru fuji na jiliya annabi muhammad ya sallallahu alaihi wasallam a gasa ya fedu biya na biya na bishe ya dajin biyoyi ci ya bushara ga ya gini nuwa wani a gasa yi na usman ya je kafiri a ga a halallahu damak ya gyawa ji haram ya gyawa ji halal so kwa gyawa la ji halal ya yi gai liwu wani jahili shi ya bai gife ji na shi da illallah uka da walugu tiya bi masalata ya fobe fwe alugwa nuolomiwa a ci bai fu da wala li patati ya ina ajin zuma kendo da amro ba boko haram za na iga ke ba be zawangi ya wato sai za na ta ga ce ga za na ji kwata da to sai alita so kuti be goyin kuti be shirai da ya fi ko mucho na soko ya ziki tuba ji. walahu min alwalad sayyiduna usman sokoyi ugiji mini gi uje wude abdullahi akbar aga yin ne abdullahi al-akbar nan wai rukayya egin zage anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngama ngama abdullahi al-akbar amma abdullahi akbar na jajali tun wai gi gutu tun gi ya gutsan wani ya gin a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta dami ba zaguni ni na yi zainab ga yi ginin sa rukayya ummu kulsum fatima ba gizi ga ta jina jali haliya zakan boyan amma zage ji ta dami ba zai sashi wa dahala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabrahu ar annabi sallallahu alaihi wasallam aga da kabarin abdullahi na lokaci na mujajali waigiya mutsayi na na usman ke dage abdullahi al-afghan abdullahi ta tangi kin da dai ga wa da ge guba suna irin ni wani tununsa wani tu zakan gina wa ummuhu fahina zai maune yuga fahina egiyan garwa yagiyan utba sayidina usman ke dage umar ganbe khalidi ganbe abbani ganbe maryami aga yin na ga ummu amr muke dage alwalidu ganbe sa'idi ganbe ummu usman sunan na zaguta ne ya ga fatima ege walid ga mayo muke dage abdul malik abdul malik na wunde gya igi sai na usman na su wunde gya su koyi uza hmm, da an ga jajala wa ummuhu aga yin na abdul malik na ga ummul banin igi uyaina muke dige aisha to ummu abban to ummu amr na na mana zagi gutatan na gayi na ga latu egin shaiba muke dege ummu khalid ganbe arwe ganbe ummu abana sugre sunan nayi ila bintul farafisa to na ila na funa wusaidi na usman ga ga wai kagwaya yimi na biyu na e gwade ni wala ga wai la kan ba na zadide na da babo gawa a fed da bi ko a fed bugwaya tilali abi ko ga adan ba ufe lagwaka ga ko a jizu mama ina a ka gosi za ti ka gosi a de ade nana na jawa na na ila na ga ma umu khalid arwa umu abban asugura sai abul hassan babayan hassan ya ginin sassai da na ali da wani wurejin kuniya ba wani dabe na na fatima yana radiyallahu anhuma aga yi sayyidina ali kuniyoyi yi abul hassan a ce aga ya jin kuniya bebe abu tura babayan jikana annabi wato ga yi a dai kuniya na dai funa annabi sallallahu alaihi wasallam liya babu ya leci masalaci wani ga masalaci haji ma in ce kana biyu annabi wa ga in ce bin gawa gu da masalacin annabi da tsuwa leci annabi fai sun ga nakin babaji kana so mini kuni yi ga abu turab abu turab e gi abu talib babba ube babba ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da nima da nima mini gi sayidi na abu talib jo jafar dabo musulmi wuyan da sayidi na aliyu musulun go nke da talib ila ji baba ya ga abu talib e gi uge ju e baba ya talib baba ya sayidi na ali ya abu talib to di ge talib nke di ge aqil ajigo musulunci amma ali da jafari a kiyan a musulunci go bal ta ci zakan gije sai da na ali so gai zakakanca na ji imani na ka imani ji be ziyo da nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam bogo sai na ali giyan da ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ya bu talibu aga yin ne na ali ga fatima e giyan asad egiyar asad wahiya awwalu hashimiyya waladat hashimiyya ne na ali udamini ya zuriya shi ya banu ashima zuriya ni bu fetin ya bi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bugun zagin na wugayi banu ashim ya farko zagin na tiya zuriya ya banu ashim jo na kagima yi ziyo ya ashimi yuna Mm, egiuga ka imani jimbe ziyo bi anabi muhammadu mini ya dangi jiya anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam next week na ali aslamat wa ajarat ila al madina wa muslim shigo umma tela da babu madina da sun anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa matat fi hayatin nabi fatima na yin sayidi na alima jihajali tun bai raya nabi a caru jihajali wata zawaja fatima sayidi na ali ujiya wagan bai na na fatima binta lai sallallahu alaihi wasallam egin zagiya tushi soko soko bai a salatu bai aminci wa nabi muhammad fawaladat lawul hassan umma gibiwe hassan wal usai uke ma usaini na yi jira da ya guta nan ga ma alhassan madina bu ibuna e madina gaba jiya wuna na fatima bai ziyan bai sayi da na aliyu adi umatun maka ana na fatima ma tun maka na su ma jajali maka raina na khadija yi zakan gi madina gabu to ne wuji zakan yi koya ne wani bebe madina wani be fojiya wale na hijira diya guta na telalo madina gudiya guta na ga ama gi farko gaya alhassan yau na hijira diya guni na ci maziyo al'usaini mun ma ta ya gani bai amma jin ya ba in ba mun ga wadda gile fi da ba wato alhassan da al'usaini ya yi ba nan wa ba ma wasu na ya kaka amma wani ke nje baya annabi wasu ga ya sun nan an yi farko man ga ya gibologi hake ya baci man ga ya gibologi baci alausai ni da wani wasu ga jin wasu ga zunan gi sun na ajo hmm. mu yi ba sarawai wa muhassina muke dege muhassin ko ga musin amma wani mata tsogira hali zakan bai wasu hali zakan bai a caga a ike da ziyo umu kulsum na sayidu na umar jina wani e gina na fatima ga zainab ke dabo egina na fatima ga egi gutsun a caga sokoyawa egi sayidu na ali jidana walahu min alwalad wunde muhammad alhanafiya wunde ge ya ce aga yi nawa ga haulatu ya ge jafar mini bani hanifa jibo zagin na ciyo sayyiduna ali ke dege umar ege ali na ga ugwa ga boye be kaune daga da zibo sayyidina umaro be sayyidina ali ngalu dege atu umaro umma ke dege zagaya ziyo sayyiduna umar egin zagin shiga ummu kulsum wa utuhu rukayya al-kubra umaru na yagin zagin wa yuga rukayya wa huma Aman e bayo umar bi rukayye e bayo e gije sayidina ali aga yi na ga taglubiya sunan na da wani sayidina ali ke dige al-abbas al-akbar yake yi gina ga asakawo kutila ma al-husaini fanawo al-husaini karbala wani fahimci ga wuziyo al-abbas al-akbar nan owo ke babe wani awu al-baiti foga bi ma na dangi jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na jitiya bi al-husaini na Awuwa karbala su ku ya a ci gaga wa ihwatuhu li ummihi wa abihi yagi wuji yagi abbas na man nan da ni na usman dabo jafar dabo abdullahi dabo banu ali dabo aga yin naga ga banin alkilabiya sai ali ke dage ubaidullah ke dage abubakar ne ugwa ga nan hu daga da aliyu ba beziyo da abubakar ya masa ido sha wanda ge umaru wanda ge abubakar ga lagu baba nabi aga yi suna na ga laila bintu mas'ud sai na ali mu da gi salawi mini gi usho be yaye gi ali da bo mu ya jan jali ali zakan bai aga yi na ga asma bintu umayt muke da ge muhammad bin ali al-asgar wujin zagi u nabe na muke da ge ummul hasan to ramlatu aga yin na zagu ba na ga umu sa'id muke dage zainabu sugura zainabu sugura muke dai umu kulsumu sugura wunde rukayya sugura wunde umu hani wunde umu kira wunde umu jafar allah akbar umu jafar na sunan wayi jumanatu muke dege Umu salama mudege maimuna mudege khadija mudege fatima mudege umamatu allah akbar bata egin zagi jaren ziyo ya na ali jadibin na jikakai wakanat khilafatuhu arba sinin ya gune ya a gujin halifanci shi musulmi jizo wasu ba ta ashirin. cetu tsagutuwa ba wa ayyama bai fondo ciji alattila fifil ayyam ibacin e libana ji dan efojo na wanda ci ga dari fo na tuta etitwa gutuwa bona na wada littafin do ciji lissafi na labe na uganni do ci ya gutsun didi bata dai bayani mai tarihi tuyo bogo da halifan ciji e ya guni tutu ya guni tutu ga nabi maga halifancin ya tuci bu annabi ga halifancin ya tuci bu wa dazin ya gbawo waga jin lissafi ya na sahaba wuce ko na jifi fata na wayawai ya gbawo wayawai ya gbawo kutila hu salasun wasu tuna, au saidi na alina wuyi ya shita biya gutai nguwi da ishaukan kango allahu kuwa magaye gana tulano so cugunye sahaban cikon nan so cujin ramu ya bayanin tun magaye gurgudan ya kan yi na mini ya kan sahaban cikon guwo na nabi ya bushara idu fenyo be aljanna yana nga ba koya be ci gaba be ta yin zagutsu a ina kene gwargwado ni gana social barcode bai ga cimci na su kufa gan bayin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk